Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba tara ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci 40, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu makeri ne tare da Mahmud Lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To Baba Yakubu matakin da shugaban Amurka ya dauka na jinyewa daga matsayin da aka cimma ta nukiliyar Iran ta farfado da zazzafar muhawara a majalisar dokokin Amurka. Yayin da shi shugaban Trump din da aikin sa na China Xi Jinping suka amince da cewa ba za a janye wa Koriya ta Arewa takunkuminta ba za ku ji dalili. sannan a nahiyar afirka cutar nan ta ebola mai sauran kisa ta sake bulla a kasar congo to ko bayan kun gama jin labaran za ku je cewar an kaddamar da kungiyar gwamnoni na kasashe masu makwabta da yankin tafkin chadi wadda za su tattauna akan samar da zaman lafiyar yankin boko haram is by no means defeated but it is certainly weakened. Um, and the fight needs to be pursued in this. Ya ce yanzu haka a iya cewa an ci karfin Boko Haram ko kuma an karya lagonsu kuma ya kamata ci gaba da wannan fafatawa. To yanzu kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Shek Isyaku Rabiu na Kano da suwa da yammacin jiya Talata. Waziri Kano Murabus sheikh wato Shek Nasir Muhammad Nasir aminin marigayin ne zai bayan ya kurabiyo mun rayu tare mun taso tare mun yi karatu a wajen malam tare mun rayu tare har zuwa yau Allah ya karɓi ransa bayan sallan magarba Allah ya ji dansa Allah ya gafarta masa To za kuma ji cewa tsohon shugaban Najeriya Abubakar Atiku ya ba da gudunmuwar Naira miliyan goma ga kulawar lafiyar mutane da harin kunar bakin wake a garin Mubi ya ritsa da su. sahabu aliyu kuma na tafi da shirinsa na demokaradiyya a yau amma duk sai bayan kun sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shawarar da shugaban amurka donald trump ya yanke ta janye kasar daga matsayar da aka cimma da iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta sake farfado da zazzafar muhawarar da aka taɓa yi a majalisar dokokin amurka a tsakanin wakilai daga manyan jam'iyyun ƙasar matsayar da suka amince da ita shekaru biyu da rabi da suka gabata 'yan jam'iyyar democrat sun ce matakin janye amurka daga wannan yarjejeniya shine mafarin da zai sa a da amurkan saniyar ware a harkokin diplomasiyyar duniya yayin da su kuma 'yan republican suke cewa lokaci yayi da ya kamata a fice daga wannan yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin nasarorin da tsohon shugaba barack obama ya samu a lokacin mulkinsa. kakakin majalisar wakilai paul ryan ya ce wannan matsaya da aka cimma da iran a lokacin mulkin obama na kunshe da kurakurai kuma kasar ta iran tana ta karya ka'idojin da aka gindaya mata tun a lokacin da aka cimma wannan matsayar sai dai shugabar 'yan democrat a majalisar wakilai nancy pelosi ta ce wannan gurguwar shawara da shugaban ya yanke za ta sa a mai da amurka saniya ware ba kasar ta iran ba 'yan jam'iyyar ta democrat sun kuma zargi shugaban da haifar da rudani ta hanyar kaucewa gaskiyar da ke nuna cewa wannan yarjejeniya da aka kulla na tasiri ta hanyar daƙile ayyukan yunkurin kera makamin nukiliyan da iran din ke yi fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce shugaba donald trump da takwaran aikinsa shi jinping na china sun amince cewa za a bar takunkumin da aka ba wa kore ta arewa har sai ta kwance da mara kera makamin nukiliya da masu linzami kwata-kwata shugabannin biyu sun zanta ne ta wayar tarho da safiyar jiya talata sawa'i biyu bayan da aka yi wata ganawa tsakanin shi da shugaban koriya ta arewa kim jong un wacce ita ce gana wasu ta biyu cikin 'yan makonnin nan kafofin yada labaran gwamnatin china su rawaito cewa shi da takwaran aikinsa kim sun gana ne a garin dalian mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso gabashin kasar ta china a watan maris kim ya ziyarci shin ziyararsa ta farko da ya kai kasar waje a matsayinsa na shugaban koriya ta arewa wata alama da ta nuna cewa china na cikin yunkurin da ake yi na kawar da duk wata dama ta mallakar makaman nukiliya a yankin ruwan koriya shi ya kuma faɗa wa shugaba trump cewa yana goyon bayan wata haɗuwa da za a yi tsakanin shi trump ɗin da kim a watan mayin nan ne ake sa ran shugabannin biyu za su haɗu ko a farkon watan yuli ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo ta ce an samu sabuwar matsalar barkewar cutar ebola a yankin da ake kira bikoro da ke lardin equateur bayan da mutane 17 suka mutu daga wata cuta da ake tunanin cutar ta ebola ce inda tuni har an tabbatar da cewa mutane biyu sun mutu sanadiyar cutar a jiya talata hukumar lafiya ta duniya who ta sanar da cewa ƙasar ta congo na fama da sabuwar matsalar barkewar cutar ta ebola inda ta ce tuni ta tura dala amurka miliyan ɗaya daga asusunta na taimakon gaggawa domin a yaƙi wannan cuta hukumar lafiya ta ce ta kuma ce a cikin makonni biyar da suka gabata ne aka samu mutane 21 da ake zaton suna fama da zazzabin cutar nan mai haifar da kwararar jini a yankin kuma daga cikinsu ne 17 suka mutu hukumar lafiyar ta kara da cewa za ta tura kwararru daga fannonin kiwon lafiya daban-daban zuwa yankin nan da wasu kwanaki masu zuwa sannan ta ce ta yi yekuwa ga sauran kasashen da ke makwabtaka da ƙasar ta kongo kan barkewar cutar lokaci na ƙarshe da aka ga ɓullar cutar ta ebola a ƙasar ta congo a bara wato a bara ne inda mutane hudu suka mutu daga cikin mutane takwas da suka kamu da ita wannan kuma shine karo na tara da ake samun barkewar cutar tun bayan da aka gano kwayar da ke haddasa ta a shekarar 1976 a wani kogi da ake kira ebola labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To yayin da ake tunkara wani babban taro a Sudan ta kudu a mako mai zuwa, shugaba Salva Kiir ya yi kira ga shugabannin jam'iyyar SPLM mai mulki da si afuwa ga tsohon mataimakinsa Riek Mashar yana mai kiran da a bar shugaban ya 'yan tawayen ya koma gida. Shugaba Kiir ya faɗa wa mambobin jam'iyyarsa a lokacin wani taron da suka yi a makon da ya gabata a Juba cewa idan aka bar Riek Mashar ya dawo Juba na ba ku tabbacin cewa zan sa dakarun ƙasar nan su sama mai tsaro cikakke idan kuma ba ku yadda ba ai akwai dakarun haɗin gwiwar yankin na rpf suna nan za ku iya sa dakarun na rpf su bashi tsaro shugaba kir ya kuma kara da cewa yana so dukkanin mutanen da ake tsare da su a baya ciki har da tsohon sakataren splm janar pagun amun su koma juba ƙarƙashin matsayin nan ta zaman lafiya da aka cimma ta arusha a shekarar 2015 a tanzania ya kara da cewa lokaci ya yi da shugabannin ƙasar ta sudan ta kudu za su cire girman kai su yi aiki tare domin a ciyar da ƙasar gaba yana mai cewa na buƙatar mu duba irin halin kuncin rayuwa da mutanen mu suka shiga sai mu sauya yadda ake tafiyar da al'amura a ƙasar a wani labari mai nasaba da wannan gwamnatin shugaba trump ta ce za ta yi dubi kan irin tallafin da take baiwa kasar ta sudan ta kudu tana mai nuni da bacin ranta kan yadda aka gaza cimma matsayin zaman lafiya domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ya addabi ƙasar ta sudan ta kudu mahmud lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla a kokarin magance matsalar tsaro a yankin tafkin Chadi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wakilta gwamnan jihar Borno Kashim Shettima ya kaddamar da wata kungiyar gwamnoni da za su rika tattaunawa akan maido da zaman lafiya a yankin. Ga Haruna Dauda da karin bayani a cikin wannan rahoto. a jiya ne shugaban muhammadu buhari na najeriya ya kaddamar da kungiyar gwamnoni da ke makwabta da yankin tafkin chadi da skara da nijar da kabul da chad da ma najeriya an da kaddamar da wannan kungiyar gwamnonin ne da ake kira Lake Chad Basin Governors Forum kuma da ya kasance irin sa na farko inda gwamnonin waɗannan ƙasashe za su dinga tattaunawa game da sake faɗo da wannan yanki na tafkin Chadin wanda kuma gwamnan jihar Borno Honar Bukashi Shatima ya wakilci shugaba Muhammadu Buhari wajen kaddamar da wannan kungiya a wannan taro na kwanaki biyu da ke gudana. The source of livelihood for over 45 million people living in the basin. This lake, which is one of the oldest lakes in Africa, is shared by the republics of Cameroon, the Central African Republic, Chad, Niger, and Nigeria. ya ce akwai mutane da ke neman abincinsu fiye da miliyan 45 a wannan yanki kuma wannan tafki shine mafi jimawa a yankin afirka wanda ke da iyaka da kasar kamaru da kasar afirka ta tsakiya da chadi da nijar da kuma najeriya kuma mutanen da suke wannan yanki sun dogara ne da harkokin noma sana'ar kamun kifi da kuma kiwo wajen bunƙasa tattalin arziki ya ce za mu iya namu kokari mu ga yadda za mu taimaka wajen sake farfado da wannan yanki na jama'a su ci gaba da gudanar da rayuwar cikin walwala da kwanciyar hankali a cewar shugaba muhammadu buhari wadda gwamnan jihar borno wajen bukashi tim ya wakilta dr ibn chambers dai wakili ne na majalisar ɗinkin duniya da kuma ke kula da ƙasashen afirka uh, boko haram is by no means defeated but it is certainly weakened um, and the fight needs to be pursued in this ya ce yanzu haka a iya cewa an ci karfin boko haram ko kuma an karya logonsu kuma ya kamata ci gaba da wannan fafatawa muna da kwarin gwiwa kan abin da muka ji daga wajen kwamandan wannan yanki kuma za mu tabbatar mishi da goyon bayan kungiyar majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da wannan yaƙi halattacciya a wannan yanki na tafkin caji shi ma dai gwamnan jihar difa daga jamhuriyar nijar alhaji muhammadu bakabe na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron to wannan taro shine lalle mu gama mu duka bisa da mu da chad da cameroon da nigeria bisa harakar nan haraka boko haram nan mutanen mu da a cikin wannan jihohi su samu lahiya su komo su samu incin kansu ta aiki su samu zaman da damu su ji daɗin zaman duniya kamar da kowa shi. To ko za a iya cewa an samu dawwammamen zaman lafiya baki ɗaya da za a iya komawa wannan yanki ba tare da samun wani matsala ba? Tambayar kenan da nema Major General Loki Irabo, kwamandan gamayyar jami'an tsaro da ake kira Multinational Drug Task Force da kuma yake yankin tafkin Chadin. Safety is relative. You can never have absolute security. It's not possible anywhere. It is like, you know, a filtering process which is gradual. ya ce ya ai babu yadda mutum zai iya cewa an samu zaman lafiya gaba ɗaya babu wace matsala ai hakan ba zai iya faruwa ba ko ina amma abu ne wanda za a iya cewa ana samun shi sannu a hankali kuma yanzu hakan ina mai tabbatar muku cewa ana samun wannan zaman lafiya yanzu a wannan yanki sai dai ba za mu iya cewa ɗari bisa ɗari ba ko a wasu ƙasashe ma da bakwa jin irin rahotannin abubuwan da ke faruwa suna ɗaukan matakai ne tun kafin abin ya faru amma ana samun matsalan tsaro ambasado ahmed shehu dai shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na wannan yankin tafkin chadin da kuma ya gabatar da kasida a wajen wannan taron. Eh na yi magana ne akan amfani da yawon mutanen da ake amfani <clears throat> aiki domin su. In ka duba ka gani za a zauna ana aiki tura sun zo suna taimaka amma za ka ga mutum yana zaune a gari an zo ana rama mar abin da shi ba abin da yake bukata ba. Kamar kai ne kana jin shiruwa a baka tuwo ko kuma kana jin kana jin yunwa a baka ruwa. so abin da muke tunani muke faɗa nan shine in za a taimaka mutane a basu abin da suke bukata duk abin da za ma a ajiye mutumin a tambaye shi me yake so amar sannan amar ba za mar abin da ya ga dama abin da aka ga dama ba wannan taro dai ya samu halartar gwamnoni guda biyu daga Nijar ɗaya da kasar Kamaru sannan gwamnonin Borno da Adamawa da kuma wakilcin gwamna daga jihar Yobe wanda ake sa ran za ci gaba da wannan zama a yau Laraba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. madalla a gaida haruna dauda tsohon shugaban najeriya abubakar atiku ya ba da gudunmuwar naira miliyan goma ga kulawar lafiya na mutane da harin kunar bakin wake a garin mubi a makon da ya gabata ya ritsa da su wannan taimakon ya zo daidai da ziyarar da shugaban sojojin najeriya yusuf tukur buratai ya kai a garin na mubi inda ya gargadi al'umman garin da su kula da mutane da suke shigowa tsakanin su wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana da rahoto a kan taimako da abubakar atiku ya bayar wannan ma dai na zuwa ne ya da tsohon mataimakin shugaban kasa a teku a abubakar ya ziyarci waɗanda ma suka samu raunuka da yanzu ke kwanci a asibiti inda a tekun ya bada guduma naira miliyan goma ga gidauniyar tallafawa marasa galihu na asibitin tarayya da ke yola wato fmc yola domin jinyan waɗanda suka samu raunuka. i want to commend the hospital management and also uh, the outside management of this fund because Uh, earlier on, I had donated 10 million you know, in that fund. And I am quite satisfied with the way that the fund is being managed. And today, when I also visited, you know, the patients, I have also donated another 10 million. Tsohon mataimakin shugaban kasa kenan teku Abubakar kuma kawai yanzu ma ana ci gaba da jinyan waɗanda suka samu raunukan Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola. a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Al'ummar Najeriya da ta jihar Kano da al'ummar ɗarikan Tijjaniya ta duniya sun yi babban rashi na rasuwar babban ɗan kasuwan nan kuma shehu malami muƙaddami a ɗarikan Tijjaniya Halifa Isyaku Rabihu wanda ya rasu a jiya da yamma a birnin London. Ga ƙarin bayanin daga wakilinmu na Kano Ibrahim Mahmud Kwari. Malami kuma attajiri Khalifa Isiyaka Rabiu ya rasu yana da shekaru 93 a wani asibiti da ke birnin London na kasar Birtaniya. Yanzu haka dai 'yan uwa da abokan arziki na ci gaba da tururuwa zuwa gidan marigayin da ke wurin dutse kan titin Aminu Kano a nan birnin Kano domin yi wa juna ta'aziyya. Wazirin Kano Murabus Sheikh Nasir Muhammad Nasir na cikin sahiban Halifa Isiyaka Rabiu. mun taso tare mun yi karatu a wajen malam tare mun rayu tare har zuwa yau Allah ya karɓi ransa bayan sallan magarba Allah ya ji dansa Allah ya gafarta masa Allah ya kyauta namu zuwa Allah ya arzuta mana khatimatu sa'adati da alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ga alhamdulillah ya haddace alqur'ani ya kuma tsaya da shi har zuwa kuma ga Allah ya yi alqur'ani hidima ya kyauta masa alqur'ani ya kuma ci gaba da girmama alkur'ani kasancewar malin ga ɗan kasuwa mai ciniki da kowane fanni mai mu'amala da kowane irin mutane bai sa ya bar alkur'aninsa ba bai sa ya manta da alkur'aninsa ba bai sa ya daina karanta alkur'aninsa ba har ya shiga cikin rashin lafiya yana karanta yadda yake karantawa yana saurayi haka yake karantawa yana gwarzo haka yake karantawa yana shehi ya zama tsoho haka yake karantawa a cikin rashin lafiya to Allah da Allah sa alƙur'ani ya ce mu shi kuwa alarama malam dauda lokon makera cewa yake wannan rashi ne ga dukkanin mahaddacin alƙur'ani, ga dukkanin wanda yake wa alƙur'ani hidima ga dukkanin wanda yake son mahaddata alƙur'ani, ga dukkanin wanda yake son ya koyi alƙur'ani, ga dukkanin wanda ya iya karanta alƙur'ani. ga dukkanin wanda yake son jininsa ya karanta alkur'ani ya iya karanta alkur'ani ya haddace alkur'ani saboda haka wannan rashi ne a gare mu dukkanin mu gabaki daya kuma wawo kekiyar rami ne wanda to kafin a cike shi ba a san wani irin lokacin da za a cike irin wannan ramin ba domin mutumin da ya shekarar tamanin yana yi alkur'ani hidima to kaga magana zancen a ce wai an cikin ramin nan a rana ɗaya ko a kwana tamanin ne mai mawuyaci illa mu ce dama shi dukkanin wanda Allah ya busa masa rai ina da lokaci abin ka'ida wanda idan lokacin sa zai ansa kiran Allah saboda haka shi ma wannan shine abin da ya same shi wanda Allah ya aiko da alkur'anin kansa ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yau shi ma baya wannan filin ya kuma tafi ba alkur'anin kuma an ci da alkur'ani A soyo malam shi ma ya zo ya tafi kuma za a ci gaba da alkur'ani za a dora a da ya tsaya insha Allah ta'ala a cikin wata sanarwa da kwamishinan labarin kano comrade muhammad garba ya raba a daren jiya gwamnatin jihar kano ta bayyana rasuwar attajiri halifa isaka rabiu a matsayin babban gibi ga al'ummar musulmin duniya baki ɗaya ana sa ran za a gudanar da jana'izar khalifa isaka rabiu a nan birnin kano bayan isowar gawar tasa daga birnin london na ƙasar Birtaniya, mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria mm-hmm. To da a gaida Ibrahim Mahmud Kwari. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha takwas na dare ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin menene fa'idar jawabin da gwamna ‘yan rufa'i kan sanatoci uku daga jihar Kaduna? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu aro masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Bara mun gabatar da shiri dangane da kalaman gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan rufa'i lokacin da ya ce shi ba a ja da shi, domin duk wanda ya ja da shi ƙarshensa mutuwa kamar yadda ta faru da marigayi shugaba Umar Musa ‘yar aduwa. ko kuma tsohon shugaban Najeriya Gullak Jonathan wadda ya rasa kujerarsa saboda ya ja da nasiru Mun kuma ya ba masa saboda matakin da ya ɗauka kan wa'adin da wasu matasan arewacin Najeriya suka bai wa ‘yan ƙabilar Ibo su bar arewacin ƙasar. Wannan karon, gwamna ya rufa yi sanatoci uku daga jiharsa su ya saka a gaba. Wa'annan dattijan banza suka fito suka ce kada a bada wannan bashi me yasa ba su san a bada wannan bashi domin su maƙiyan talakawan jihar kaduna ne in an fara hanya a garin ba su san a gama an fara gyara asibiti ba su a gama an gyara makarantu biyar sauran goma da ba a gyara ba ba su a gyara a yau babu maƙiyan talakawan jihar kaduna kamar su da hunkuyi shehu sani da ɗan jimala

Allah ya musu albarka. Allah ya saka musu ma wa'annan tsinannu. In suka shigo Kaduna ɗaya ku mishi aski. Ake jerin ɗaya ake gashi. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano wace irin fassara ko kallo suke yi wa wannan jawabi da gwamna Rufa'i ya yi? To, irin waɗannan maganganun na gwamna Nasiru Rufa'i muna kiransa a turance hate speech wato ko ka ce jawabin nuna kiyayya ko ka ce jawabin hargitsa mutane ko ka ce jawabin da ka iya haifar da tarzoma kuma um, 'yan siyasa sukan yi shi ba tare da la'akari da abin da zai iya zuwa dawo ba Dr. Doka wannan rashin rashin tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo ne ko kuma dai alama ce ta cewa 'yan siyasa suna cikin wani hali watakila suna hangin waɗannan mutane ko abokanan hamayya su ko kuma daga cikin su waɗannan mutane da suka sa a gaba watakila sun takura musu. To ba ma takurawa za a ce ba, sai dai a ce wato ba sa son hamayya ko kaɗan. kawai 'yan sun mai da mulkin demokuraɗiyya kamar mulkin mulukiya shugaba sai dai duk abin da a ce to kawai ko yaya fuskanci hamayya ko daga cikin gida ko daga waje sai ya kura maleji wajen yin gaba da adawa da wannan hamayya da yake fuskanta. A fahimtar ku Malam Nasara da fa gani yake kamar waɗannan za su hana shi sake samun nasarar kujera zama gwamna ne ya sa ya kure maleji haka kansu? Da haka da kuma wato yadda gwamnonin Najeriya suka zama wasu ƙananan alloli yadda ake musu tumasanci yadda ake musu wato biyayyar Uh, biyayya ta rufe ido wato ido rufe ko shugaban ƙasa ba a yi wa haka eh, gabna ya saba ɗin kwamishinoninsa su ce to kawai duk abin da yake so ya saba 'yan majalisarsa su ce masa to kawai ya saba shugabannin jam'iyya sai dai su ce masa to ya saba dattawan gari ba sa ce masa ga wani abu da ita ba daidai ba saboda haka koyaya wani ice ga wani abu ba daidai din ba ko kuma ya samu sabanin ra'ayi da shi to shi kenan sai ya haukace sai giyan mulki ta tashi yanzu nan shi kenan sai irin waɗannan kalamun na hargitsa mutane na jan watan zuri. Ta Sa'idu Ahmedu ka me yaya kake kwatanta wannan magana da ya yi waccar cewa ba a hamayya da shi ko kuma ba a ja da shi saboda waɗanda suka ja da shi ga makomarsu. Eh, shugaba Umar Musa Yar'adua marigayi eh, Allah ɗauransa, eh, Jonathan da ya mm. ja da shi ya koma Otuko. Um, sai kuma mm. gashi yanzu irin wannan magana tasa. me haka ke nuna game da eh, kamun ludayin nasiru rufai a maganin shugabanci tana nuna wato na farko bai yi nadamar wancan kalamai da i ba na biyu tana nuna cewar wato um, siyasarsa wato bata goge ta hau kan tafarkin demokradiyya ba ko da ya rabauta demokradiyya to amma shi a zuciyarsa wato mulkin mulukiya ne a zuciyarsa ah, saboda haka ah, wato ya sake maimaita irin wannan maganar kuma ba ta da bambanci da waccan za ta iya haifar da komai domin in ka ce a yi wa mutum aski wato kana nufin wato a tinkare shi da ƙarfin tuwo kuma mutum ko ba shi da magoya baya ko shi kaɗai ne kasan zai tirza wajen abin nan kuma garin tirza wannan ma'ana ko halaka shi ne za a iya yi can an yi hamayya da shi sakamako an karke a kabari yanzu kuma an yi hamayya da shi sakamako a hana mutum shigowa gari in kuma ya shigo a yi masa ta'addanci wannan sakon kenan ina waɗannan magagganu za su tafi da mutumin da ya ce a kama matasan da suka ce sun bai wa 'yan kabilar ibo wa'adi su bar arewa amma kuma shi hmm. ga irin lafazin magagganunsa <laughs> wallahi har gwandama waɗanda suka ba da wa'adi suka ce a tashi wanda ice sun yi ba daidai ba ice a kama su to shi ba a tashi yake ba cewa eh a halaka mutane in suka shigo gari saboda haka ba wani abu ne idan wannan ba ina ganin illa wato na ɗaya rigar kariya da gwamnonin nan suke da ita jin cewar ko me suka yi ba za a kai su kota a wannan lokaci da suke kan kujera ba sannan kuma na biyu eh, sauran 'yan siyasa da suke narkewa suke musu biyayya kamar wato suka mai da su wasu ƙananan alloli yan siyasa a ce mutum zaɓaɓɓe kamar ɗan majalisa wani lokacin ɗan majalisa ma ba ma na jiha ba na tarayya sai ka ga wani lokacin ba zai zauna a kujera ba idan gwamna yana zauna a kujera zai zauna a ƙasa an ba da rahoton 'yan majalisa na tarayya da suke riƙe gwamnoninsu takalma. Eh, Dr. Luka, matsalar um, fushin Nasir da fa'i kamar yadda ka sani na da kan wato rance da aka nema ko kuma gwamnati ta nema a bankin duniya. Akwai hurumi ga Nasir da fa'i ya yi wannan magana saboda abin da suka yi masa na hana jihar samun waɗannan kuɗaɗe? Babu, aikinsu suka yi. aikinsa shi aikinsa ne ya zauna yi mulki a matsayinsa na gwamna sannan kuma aikinsa ne idan aka nemi bashi a ƙasa su duba su ga cancantar su yarje a yi wannan bashin ko kada su Ina san cewa ka yi magana cewa saboda rigar kariya da suke da ita yanzu ba a iya jansa kai shugaban kotu amma duk da haka a hukumomin tsaro daga walau daga shugaban kasa ha zuwa a daidai a tarayya ba wani abin da za a iya yi na irin jan kunnen irin waɗannan mutane saboda fitinar da ka iya biyo wani na ƙasa da su ma shugaban karamar hukuma ma yi irin wannan magana na iya tunzura mutane balle a ce gwamna? ware kuwa ya kamata a ce Uh, shugaban ƙasa zai iya tsawatarwa a cikin wannan lamari ya kamata a ce kai majalisar ƙasar ma za ta iya tsawatarwa ya kamata kuma su jami'an tsaro su nusar da shi hatsarin da yake cikin wannan um, kuma ya kamata 'yan ƙasa ma a ce suna da wayewar da za su iya nuna masa cewar abin da ba daidai ba ne. Masu mu da wannan fashin bakin Allah ya kama ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Sale Shehu Ashaka wadda ya sama mana sautin gwamna 'yan rufa'i da Dr. Sa'id Ahmed Duka wadda ya mana fashin baki da kuma Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To ma dalla yanzu kuma ga labarai a takaice. shawarar da shugaban amurka donald trump ya yanke ta janye kasar daga matsayar da aka cimma da iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta sake farfado da wata zazzafar muhawara da aka taɓa yi a majalisar dokokin amurka a tsakanin wakilai daga manyan jam'iyyun kasar matsayar da suka amince da ita shekaru biyu da rabi da suka gabata 'yan jam'iyyar democrat sun ce matakin jinyin amurka daga wannan yarjejeniya shine mafarin da zai sa a mai da amurkan saniyar ware a kokarin a harkokin diplomasiyyar duniya yayin da su kuma 'yan republican suka ce lokaci yayi da ya kamata a fice daga wannan yarjejeniya wacce za ta kawo karshen ɗaya daga cikin nasarorin da tsohon shugaban amurka barack obama ya samu a lokacin mulkinsa. sa to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za a je mu ɗauki da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin mahmud lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma malam cd da ya shirya kuma ya bada umarni da mataimakin saladan ibrahim a yawa da kuma injiniyanmu na wannan safiyar jimmy cook baba ya kuma keri ne daga nan washington ke sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum